ezekiel Sura talatin da uku ezekiel mai tsaro Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, yi magana da mutanen ƙasarka, ka faɗa musu cewa, Sa'ad da na kawo takobi a kan ƙasar, mutanen ƙasar kuwa suka zaɓi ɗaya daga cikin mutanensu suka mai da shi mai tsaro, ya kuma ga takobi yana zuwa a kan ƙasar, ya kuwa busa ƙaho don ya faɗakar da mutane. in wani ya ji busar amma bai kula ba, takobin zai zo ya ɗauke ransa, jininsa kuwa zai zauna a kansa, da yake ya ji ƙarar busar amma bai kula ba, jininsa zai zauna a kansa, da a ce ya kula, da ya ceci kansa, amma a ce mai tsaron ya ga takobi yana zuwa bai kuwa busa ƙahon don ya faɗakar da mutane ba, sai takobi ya zo ya ɗauke ran waninsu, za a kawar da wannan mutum saboda zunubinsa. amma zan nemi hakkin jinin mutumin a kan mai tsaron, ɗan mutum, na mai da kai mai tsaro bisa gidan Isra'ila, saboda haka ka ji abin da zan faɗa ka kuma gargaɗe su, sa'ad da na ce wa mugu, Ya mugun mutum, tabbatacce za ka mutu, kai kuma ba ka yi magana don ka juyar da shi daga hanyoyinsa ba, wannan mugun mutum zai mutu domin zunubinsa, zan kuma nemi hakkin jininsa a kanka. Amma in ka faɗakar da mugun mutumin don yă juye daga hanyoyinsa, bai kuwa yi haka ba, zai mutu saboda zunubinsa, amma kai za ka kuɓutar da kanka, ɗan mutum, faɗawa gidan Isra'ila, Ga abin da kuke cewa, Laifofinmu da zunubanmu suna nawaita mana, muna kuma lalacewa saboda su, ta ƙaƙa za mu rayu? Ka faɗa musu, Muddin ina raye, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, ba na jin daɗin mutuwar mugu, amma a maimako, haka ya fi su juye daga hanyoyinsu su rayu, ku juye, ku juye daga mugayen hanyoyinku, don me za ku mutu, ya gidan Isra'ila? Saboda haka, ɗan mutum, ka faɗa wa mutanen ƙasarka, adalcin adali ba zai cece shi sa'ad da ya ƙi yin biyayya ba, kuma muguntar mugu ba za ta sa ya fāɗi sa'ad da ya juye daga gare ta ba, adali in ya yi zunubi, ba za a bari ya rayu saboda adalcinsa na dā ba, in na faɗa wa adali cewa tabbatacce zai rayu, amma sai ya dogara ga adalcinsa ya kuma aikata mugunta, babu ayyukan adalcinsa da za a tuna, zai mutu saboda muguntar da ya aikata, kuma in na ce wa mugu, tabbatacce za ka mutu. amma sai ya juye daga zunubinsa ya kuma yi abin da yake gaskiya da kuma daidai, in ya mayar da jingina, ya mayar da abin da ya sata, ya kiyaye ƙa'idodin da suke ba da rai, ya daina yin mugunta, tabbatacce zai rayu, ba zai mutu ba, babu wani zunubin da ya aikata da za a tuna da shi, ya yi abin da yake gaskiya da kuma daidai, tabbatacce zai rayu. Duk da haka, mutanen ƙasarka sun ce, Hanyar Ubangiji ba daidai ba ce, A hali kuwa ta su ce ba daidai ba; in adali ya juye daga adalcinsa ya yi mugunta, zai mutu saboda haka, kuma in mugu ya juye daga muguntarsa ya aikata abin da yake gaskiya da kuma daidai, zai rayu ta yin haka; duk da haka, ya gidan Isra'ila, kun ce, Hanyar Ubangiji ba daidai ba ce, amma zan hukunta kowane ɗayanku gwargwadon ayyukansa. An yi bayanin fāɗuwar Urushalima A shekara ta goma sha biyu ta zaman bautarmu, a wata na goma a rana ta biyar, wani mutum da ya gudu daga Urushalima ya zo wurina ya ce, Birnin ya fāɗi, to, a yamman da ya wuce kafin mutumin ya iso, hannun Ubangiji yana a kaina, ya kuma buɗe bakina kafin mutumin ya iso wurina da safe, sai bakina ya buɗu ban kuma yi shiru ba. Sai maganar Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, mutanen da suke zama a waɗannan kufai a ƙasar Isra'ila suna cewa, Ibrahim mutum ɗaya ne kaɗai, duk da haka Ibrahim ya mallaki ƙasar, amma mu da muke da yawa, lalle an ba mu ƙasar ta zama mallakarmu, saboda haka ka faɗa musu, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Da yake kun ci nama da jini a cikinsa, kuka kuma bauta wa gumakanku kuka zub da jini kuka kuna gani za ku mallaki ƙasar? Kun dogara ga takobinku, kuka aikata abubuwan banƙyama, kowannenku kuma ya ƙazantar da matar maƙwabcinsa, kuna gani za ku mallaki ƙasar? Ka faɗa musu wannan, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Muddin ina raye, waɗanda aka rage a kufai za su faɗi ga takobi, waɗanda suke bayan gari kuwa namun jeji za su cinye su. waɗanda suke a mafaka da kogwannin duwatsu, annoba za tă kashe su, zan mai da ƙasar kango, kuma fariyar ƙarfinta zai ƙare, duwatsun Isra'ila za su zama kufai don kada wani ya ratsa su, sa'an nan za su san cewa ni ne Ubangiji, sa'ad da na mai da ƙasar kango saboda dukan abubuwan banƙyama da suka yi. Game da kai kuma, ɗan mutum, mutanen ƙasarka suna magana da juna game da kai a katanga da kuma ƙofofin gidaje. suna ce wa juna, Ku zo mu tafi mu ji maganar da ta zo daga wurin Ubangiji; mutanena sukan zo wurinka yadda suka saba su zauna a gabanka don su saurari maganarka, amma ba sa aiki da abin da suka ji, da bakunansu suna nuna ƙauna, amma zukatansu cike da haɗama suke don ƙazamar riba, tabbatacce gare su ba ka fi mai waƙar ƙauna da murya mai daɗi, kana kuma yin kiɗa sosai ba. Gama sukan ji maganarka amma ba sa amfani da ita; sa'ad da dukan wannan ya cika kuma zai cika ɗin, sa'an nan za su sani akwai annabi a tsakiyarsu.